lauyan ne janar abdulrahman chani ya yi kokarin kawo hujjojin shi domin gamsar da kungiyoyin na farar hula kamar yadda bana ibrahim jigo a haɗin gwar kungiyoyin faran patriotic yake cewa mun bayani sosai bisa kan duk kokarin da gwamnati da cnsp suke yi bisa kan harkokin tsaro mu samu cikakken lantarki a cikin ƙasa mu daina zuwa ƙetare muna nemo abinci ce maka cikin ƙasa da ilimi da kuma abin da ya shafi kiwon lahiya ya ba mu bayani sosai bisa kan abin da ake ciki yau matsalolin da suke fuskanta kuma goyon bayan da suke jira ga 'yan kasa tun bayan juyin mulkin da ya kifar da zababbiyar gwamnatin shugaba muhammad bazum 'yan ƙasa da dama ke tambayar lokacin da sojojin juyin mulkin za su shirya zaɓe domin dawo da tafarkin demokuraɗiyya a ƙasar ta haka ne suka sa ido suna jiran wani jadawalin roƙon ƙwarya abinda bana ibrahim ya ce shugaban mulkin sojan ya ce bayan su ba ya nuna mini cewa akwai matsaloli wanda suke da mahimmanci fiye da wannan ajanda da mutane suke jira ya ce yau abin da sun kasa gaba na farko shine a tabbatar da tsaro a cikin kasanmu suna da niyyar za su yi zaɓe amma sai lokacin da ya kamata a shiga cikin tattaunawa bisa kan harkokin zaɓe ko kuma a kafa wa'ansu hukumomin rikon kwarya ya ce sai lokacin da mun ka samu dama yin su zamu har yanzu dai ba a keɓe lokaci ba kuma mu da mun ka saurare shi mun yi na'am da ya yayi muna tun da dai ƙasar mu har yau muna fuskantar matsaloli ya nuna mun cewa tun da an kai juyin mulki na zuwa yau babu wata ƙasa ko ƙungiya da ta kawo tallahi a cikin ƙasar mu sai dai wani abin da 'yan kasar da dama suka yi ta magana a kan shi ne rashin ganin kungiyar dctr da ke sa ganin an yi rikon kwanya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a wannan zama abin da lawal tsaye da aka fi sani da suna psa jigo a kungiyar ke cewa ba wata matsala ba ce. mu ba cikin wannan cece ku ce wa aka da shanu wari mu ba a kire mu ba don ba tambaya ba a lokacin da waɗancan suka tambaya mu haɗu da shi. ƙungiya ce ta ƙasa ba ƙungiya ba ce ta nan cikin Yamai. Kenan mu muna son mu haɗu da shi a gefe guda muna da shawarwari na gari wa'anda muke son mu je ma ma gaban PNSP domin abin da za mu kiɗa mishi abu ne wanda zai kawo babban taimako da babban tallafi zuwa ga tahiyar da ƙwarya da ake yi. Ƙungiyoyin da suka yi ganawar da shugaban majalisar mulkin sojan ta CNSP sun ce sun gamsu da bayanan da suka zo daga bakin jiran Abdulrahman Chanu da haka suka nanata masa goyon bayan su sai dai kafin hakan sun gabatar masa da koke-koken al'ummar wannan ƙasa. A gaida Cima Ila Isufu idan muka je Afirka ta kudu